wai yanzu musulmi ne dan uwan musulmi za a kashe musulmi kuma ya zo yana rubutu yana Allah ya ƙara gara haka ai ai an yi daidai yanzu malam ko a club ne aka ce maka an hurga bamu aka ce maka akwai musulmi a cikin club din nan ai ba za bai kamata kai murna ba idan ka aje addini ka aje al'ada iyakan humanity darajar dan adam kaɗai ya isa a zuciyarka ka ji tausayi ka ji babu daɗi an kashe mutane amma saboda aƙida kai gaskiya dai yadda dai wannan abin an daɗe ana yin shi arewa a farka arewa a yi kaza are kullum zancen da ake kenan amma ƙara barcin ake yi ya kamata malamai don darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a rika kiran mu da nasiha cikin kyakkyawan lafazi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kiran kafirai ko wasu masu yin saƙo da hayaniya ko zagi ko cin mutunci ba cikin nasiha na Allah yake yi kuma zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo yana yi wa mutane nasiha har su dawo kan hanya da haka ya kamata musamman muke yi ya kamata a ce wai ana zaune saboda an hurga bom wasu musulmai yan uwan sun mutu kuma wasu suna murna abin da ya kamata a ce matasa da malamai muna magana a kai muna ce ce ku ce muna hayaniya ba a kan shi gaba ɗaya ake ba kawai duk abin da za ka tattauna ya koma eh, interest ka duba ku duba yaran nan da aka sace yau kwanan su 80 za su tafi na 100 amma shiru kake ji babu wanda yake fitowa yake ce yaran da aka sace a guri kaza kalilan mutane ne masu kishin arewa suka fito suke yin magana akan wannan amma ga abin da ya kamata a yi concentrating a mai da hankali wurin domin mai gwamnati ta ji a takura wa gwamnati sai ta ɗauki mataki ba a ba a karaya ba a karaya ita gwamnati da kake ganin ta matsa mata ake yi petition sannan take ɗaukar mataki amma idan ka ce za ka yi barci ka magana sau ɗaya na fito gaskiya ba mu daka ba ka je ka ci gaba da rawa da comedy da waka da kaza da kaza da kaza su kana neman followers amma ka manta da yi wa addinin ka hidima don haka waɗannan bayan Allah da suka mutu a wajen bom ɗin nan Allah ubangiji ka gafarta musu ka sa manzo Allah ya alfahari da suran tashi alkiyama Allah ka yafe musu laifukan su su kuma iyayen da suka rasa mazajen su wanda suka rasa mata wanda suka rasa ƴaƴa wanda suka rasa kanne da su ubangiji Allah ka ba su karfin zuciyar da za su iya jure hakurin rashin waɗannan bayan Allah amma dai arewa idan ba mu fara san kanmu da kanmu ba to har duniya ta nade babu wanda zai so saboda wa wannan rayuwar da ake ciki idan za idan ba idan kana da kanwa ba ta jin magana kana tunanin za ka ɗauko speaker ka zo unguwa kana cewa wancan abin da kike yi bai dace ba kina iskanci kina bin maza kina kaza kina kaza idan baki daina ba kaza da kaza kuma kake so kai kanwan naka ta dawo kan hanya a maimakon ka je cikin gidan ka ɗauke ta ka shiga da ita cikin daki ka kulla ɗakin ka ɗauki bulala ka zane ta yafi ka fito waje kana nuna mata wai wai kana so ta gyaru amma kana shela da ita to shine wannan idan ɗan uwanka yana yin wani abu da bai dace ba ka sashi a ɗaki kai masa nasiha ba irin wannan ba in ba haka ba babu ranar da zai girmama ka babu ranar da zai ga mutuncin ka kai ma mutuncin ka daga san da kai wannan mutuncin ka ya zube wallahi har abada ba zai dawo ba don haka malamai iyayenmu matasa yan uwana maza da mata mu rage abubuwan da muke a kan social media ko kuma in ce mu converting su into positive abubuwa maimakon kowane lokaci auren wance ya mutu wane ya daki wance wane dan iska ne wane dan daudi ne wane kaza wane kaza wallahi dukkanmu idan muka dawo muna yin abin da ya kamata za mu samu lada kuma mu taimaki juna mu Allah ya fi mana kurakuran mu Allah dukkanin abin da muke a duniya Allah idan muna kan kuskure Allah ka tabarbarar da wannan abin ko da menene ka dawo da mu kan hanya madaidaiciya ko menene Allah na gode wanda su na yi maganganu na sani wanda zai wahala a ce wasu ba su eh, bambata wasu rai ba kamar yadda na saba a gafarce mu wata magana ban san ko kun santa ba idan kuna jin haushin mutum ya yi muku wani abu kamar ku kashe shi ku bar shi zai mutu da kanshi idan kuna jin haushin mutum kamar ku illatar da shi ko kuma ku tozarta shi ko ku yi kaza in dai junansa ne zalunci da wani abu ku kyale shi Allah shi ya san yanda zai yi kar ka manta kar ki mance duk wanda ya zama silar kashe mutum ka kashe mutum an je an binne shi kana ta dariya kana jin daɗi me yasa ka manta da cewa nan gurin za a kai ka ne me yasa ka manta da cewa wannan mutumin shine mai nasara a kanka ka rasa yadda za ka yi da shi shi yasa har ka ji ka kashe shi ka huta to wannan gurin da ka je ka sa shi domin hankalinka ya kwanta ka kashe mutum ko wani abu nan gurin fa za a sa ka to menene ribar ka idan kun yi haka idan kana jin haushin mutum kamar ka kashe shi ka bar shi zai mutu da kanshi wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa idan har ka kashe mutum to shi yayi nasara a kanka ba kai kai nasara a shi ba da a ce mutum zai gane ni a irin zuciyata da take ko laifi kai min ko a maimakon in bari ka ga baƙin ciki na wallahi gwara ko ba ni da ko sisi kai ta ganin farin ciki na amma har me mutum zai maka ka kulle shi a zuciya har ka je ka kashe shi kuma ka dawo gefe kana dariya bayan ka san cewa inda wannan bawan ya tafi kai ma sai ka tafi kuma wai akan haka za ka zauna a gefe kana dariya kana jin daɗi tare da ikirarin kayi nasara kayi nasara rago ne kai ka faɗi ai idan ka rasa ma abokin amhamayya ka ci baya wallahi tallahi don haka ni wallahi ba ku burge ni ba kisan da kuka yi wa wa'annan bayin Allah kallon ragwage nake wannan bayin Allah da aka kashe su a cikin garin Kaduna wallahi tallahi su ne suka yi nasara a kanku ba ku kuka yi nasara a kansu ba dan me bi da a ce gaba da gaba za a yi sai dai a yi kare jini biri kuma akwai karfin kayan aiki su kuma da hannu ne za su yi kuma sun tsaya muku a zuciya da har kuka yi musu hakan yanzu misali ku da kuka je kuka yi wannan abin kamar yadda kuke da burika a cikin zuciyarku haka fa su ma wa'annan bayin Allah suke da burika yanzu idan ka je ka kashe shi kana jin daɗi ka dawo kai kuma kana tahowa ka haɗu da taka mutuwar ta tsakani ga Allah ba wanda za a tuhuma da laifin kashe ka sannan kai kuma gashi nan ana tuhumar ka da laifin ka kashe wani gashi kuma the same time ka faɗi ka mutu ya za ka ji kai idan aka ce kai ne a wannan mizani da ka ga wa'annan bayin Allah a rayuwar duniya kar mu manta fa ga baki ɗayan mu duk za mu mutu mu zamto masu salamu alaikum al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga baki ɗaya to da farko dai ina miƙo saƙon ta'aziyya ta ga duk wani musulmi da yake a cikin arewacin najeriya akan abin da ya faru a cikin kaduna na samun fashewar bam a wurin maulidi mutanen da suke yin maulidi gaskiya abin nan na daɗe ban ga abin da ya sa ni irin na shak sosai na ji babu daɗi a cikin raina kamar wannan abin ba amma kuma daɗin abin shi ne kullum nafsin za a maut kuma duk wanda ya yi maka sanadiyya duk da dai mu musulmai ne mun san cewa dama idan lokacin mutum ya yi baya wuce wannan lokacin dole sai sai ya je ga ubangijin shi sai ya amsa kiran da ubangijin shi ya yi mishi to sai a kuma a samu wata sila da wani zai yi wannan sanadiyyar babu komai kar ku damu mu taya su da addu'a ga baki ɗayan mu musulmi ne mu ta addu'a mu ta addu'a mu kuma Allah ya kare mu mugun ji mugun gani su kuma mu ta taya su da neman gafara a wurin ubangiji mu ta taya su da addu'a su kuma wanda suka yi wannan abu dan Allah dan annabi su zauna in sun isa a ciki akwai ɗan shekara arba'in ko shekara hamsin ko wani abu in sun isa su maimaita wannan ranar da nake yin wannan maganan a shekarun su ya linka zuwa yanzu su yi bai zama lallai duk su linka wannan shekarun ba kuma me bi ma ba za su kai zafi ɗaya a rayuwa. ba gashi nan dai irin haka kuma idan sun tashi su ma kabarin za su koma dole binne su za a yi ko yaya ne dai ƙasa za a tona a binne su to alhamdulillahi daɗin kenan idan kana ganin ka ji daɗi ka azabtar da al'umma bayan Allah kuma ka azabtar da masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka jira san Mati daga ubangiji babu wanda zai yi wannan sakarya sai ubangiji kuma dama mu already mun riga mun san da cewa ba mu da gata ba mu da yanci ba mu da komai Allah subhanahu wata'ala shi yake gadon mu kuma shi yake kula da mu kamar yanda ya alƙawarin cewa zai kare addininsa kuma zai kare al'ummarsa to da izinin Allah Allah ba zai taɓa bari a tozarta mu ba idan ma an tozarta mu an wulaƙanta mu babu komai ƙarshe dai a ce za a kashe mu ko za a hallakar da mu to alhamdulillahi tunda inda aka ƙwaƙwala aka saka murja aka saka wani murja nan za a saka ka idan ma Allah subhanahu wata'ala ya sa mutuwar taka tayi da kyau ma kenan za a saka ka a wannan gurin Za ka iya zuwa can wani guri ka je ka riƙe wasu bai san da kai ba su riƙe ka zama tsutsa ka zama waye waye ƙarshe anamomin daji su cinye kuma dai dole za a tafi kuma akwai ranar yau mace akwai ranar tu'uzin nasa ranar da kowa zai fito ya tsaya daga shi daga shi sai halayya sai kuma guzurin da eh, bawa ya tana dawar kansa to yanzu rayuwar duniyan nan ku duba ku gani wata irin mutuwar fijama da ake yi yanzu yanzu zaka wuni da mutum ka ga an tashi babu shi baya rayu yanzu yanzun nan zaka ji kaza zaka ji kaza yanzu a satin nan idan zan kirga irin fiji'an da na samu wallahi ya fi kala biyar amma ya za ka yi sai dai kawai kai ta roƙon Allah gafara da kuma shirya da kuma yafiyansa ne kawai to da Allah iyayen wa'annan mutane 'yan uwanmu baki ɗaya ina yi muku ta'aziyya tare da kuma fatan alkhairi tare da kuma ku sani cewa duk abin da kaga Allah ya yi da nufinsa akan wannan abu sannan ko da wannan abun ko ba wannan abun dama Allah Ubangiji ya yi cewar ba za su ƙara kwana ɗaya a duniya ba amma a duk lokacin da na kalla idan ina jin wani daɗin sai in tuna ayu annan bayan Allah ba fa su suka kashe ba kashe su akai to shikenan ai babban tashin hankalin a ce naka ne ya je ya yayo kisa amma idan naka aka kashe falillahi alhamdu ba shi da haƙƙin rai ba shi da kaza ba shi da kaza zai je salin alin tare kuma da bakuna na alkhairi da suke bin shi da fatan alkhairi da kuma addu'a to dan Allah idan mijinki yana wurin ko yarki tana wurin ko kuma yayanki yana wurin ko yayanki tana wurin ko kuma kanwarki ko kuma kananki ko kuma danki, ko kuma mahaifinki ko kuma wane ne ga baki ɗaya ina miƙo muku saƙon ta'aziyyata kuma don Allah ina haƙurƙurtar da ku kuma ku sa hakan a ranku cewar kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma ku ƙara sawa a cewar mu Najeriya ba a cikin yanci muke ba sannan ku ƙarasa a cikin zuciyarku ba mu da gata sannan ku ƙarasawa a cikin zuciyarku baki ɗayan mu nan za su iya tashi su abin da suka ga dama a kanmu. kuma babu abin da za a ce musu Sabida mun dogara ga Allah Allah shi yake gadin mu amma babban abin bakin cikin anan shine an yi Maiduguri an yi ina ne an yi ina ne duka mistake ne yanzu ma gashi nan a Kaduna shi ma da amma an daɗe a layi to babu komai ai daman babban tashin hankalin a ce ka faɗi ka mutu ka faɗi ka mutu ana ta iri eh, ƙalubalantar ka a gari ga raɗaɗin kwanciyar kabari ga ƙalubalantar ka ga kaza amma na ku fa kashe su akai kuma da izinin Allah kuna samun sirrin rahama sabida a gurin da suke yaɗa fatawarsu da kuma soyayyarsu ga annabi Muhammadu aka zo aka yi musu wannan harin. A lokacin da aka ce an yi wannan um, an sabon ɗin nan mm, wanda suke a wurin maulidin nan sun faɗi sun mutu. Abin da ya fara faɗo min a cikin zuciya ta fi ne. idan yanzu kuka kwana a gurin maulidi idan asuba ta yi akwai wani salati ake yi sallallahu alaika wa ala alaika wa salli mutanen nan fa da aka jefo wannan na gurin maulidin nan duk wani wanda ya kwan a gurin maulidi yana burin asuba ya yi ya tashi da wannan abin sannan ya yi sallar asuba na kalmar sallallahu alaika wa ala alaika wa sallam to kogo girman wannan kuka duba kun san cewa da izinin Allah Allah zai gafarta musu kuma haɗin rashin wannan ah, burin nasu da basi ba zai dawwama ne ga wanda suke da alhakin wannan abu mu ubangiji Allah ya ba mu kariya Allah kuma ya kare mu mugun ji mugun gani ina miƙo sakon saƙon aziya kuma wannan ba shine ta'aziyyar da zan yi muku ba na ƙarshe yanzu ni ma ina ɗan halin wani irin yanayi sakamakon an kare mun wata mutuwa da take a gefe wacce ta shafe mu haka gida to ba a